ba cin abinci yake da shi sosai ba ba ya son cin abinci sosai dama usman ne to kai usman kai sauri ka ce ma na <laughs> ka ji ba koshi uh-huh. <laughs> to shi kenan yanzu ka kawo ku tashi ku ta makaranta dama na baka naira ashirin ka dauki naira goma ka bashi naira goma ka ji ko ka kawo ku tafi zan fi zo ziyarar makarantar nan fa in ga aikin da kuke yi hmm? Hmm? a da lafiya wallahi malam kana burge ni kuma ba komai yasa kake burge ni bayan da ka kula da yaran makarantar yaran nan wallahi ina jin daɗin wannan abu ne dela ce ba gurin ta ne ba wallahi babu abin da za ka bar waɗa a yanzu in banda ilimi don saboda rayuwar ce ta riga ta canja duk duke da ka bar mutum ba ka ilimi ka bar masa aikin banza tun da yake babu abin da zai umfane shi irin ilimi sai dai fata yi musu addu'a musu addu'a Allah ya ba hutsa amin Allah musu albarka ya dai malam ciwon ne kuma kinan na wani yake damuna na da ciwon jiki sai ka ce tashin iska jina jiya malam yadda ka kwana ba kai barci ba kuma da ka tashi yau da safe sai na ga da sauki kuma yanzu kuma yanzu nace ku zo kun san na sa ku a makaranta na sa ku makarantar islamiyya na sa ku makarantar boko to abin da ya sa na sa ku a makarantar boko din nan da islamiyya abin da ya zama wajibi ne duk mutumin da yake da 'ya'yansa wajibi ne ba su ilimi ilimin nan ko na boko ne ko na arabiya ne wajibi ne saboda haka kun san kuma na zo da ku gona ko ina zuwa da ku gona to ina zuwa da ku gona ba don an wahalar da ku bane don wannan sana'ar ubana ce kakannina da kakannina babana shi ke zuwa da ni shi ma babansa yana zuwa da shi aka ko da raina ko ba raina ku rike wannan aikin gona kun ji ko kuma Allah ya muku albarka kun ji ko ka ɗaukan ruwa a mutum jikin nan nawa jikin nan nawa Allah ka malam in ka sha da Allah ka ji ko malam hmm? maganin da Yakubu ya kawo hmm. wanda aka dafa jiya ka sha ɗina. Ha! in sha amai zai yi a to Mala, a zauna ne ba za a sha ban kai aman ma wani ya zauna ai wani zai zauna ko tashi da Allah ka ɗan sha ka kai haka in wani abin ya zo ya ma mace ka zo ga mu ba za ka daure mata gindi ne ya to ya kaci zalin yaro ne ko kai ka buƙar sun malin ne ka zai malin suka ce ya kamaran gafarta masu amin amin wato akwai lokacin da ike bi na bashi shi wannan mutuwa wallahi ina gumar shi zuta iya yafe mu a shi shekarshen abin kenan a shi shekarshen abin kenan bawan Allah tun kafin wannan abin na gan shi ina tafiya ta na gaina tsinci tsinci na ce na zai ai dutse ya dauke da kafin Allah sai ka gani bawan Allah shi wannan ɗauke dutsen da ya yi sarka ce Allahu akbar sarka ce ai kallahu sadaka ba sai an fitar da kuɗi a aljihu an bayar ba ai ba sai ba sai an fitar da kuɗi a aljihu an bayar ba wani abu ma akan hanya sadaka ne sarka ce Allahu akbar Allah mutuka Allah ba da haƙuri Allah ba da ya fara an samu kunci ka'ida ta yi an samu kunci Allah ya fa sosai Allah gafarta masa ake a kofar gidanmu kun taso ka taso an tafiyan kuma karanta kai jama'a dan Allah haƙuri Usman na zuwa. Ne ba Usman Allah sarki ake ma bai sani ba. Dama sun tafi makaranta ne? Dauki jakar ka ka shiga daki. Lalla, Ashe dama bai sani ba. Dela, hmm? kuka ba taki bace sai salati. Salati, mutuwa yana kan kowa. da Allah ki bari ai kukan ma ba shi da wannan amfani saboda wani nauyin take ƙara ɗora min shi ki yi haƙuri shiga ciki ka ciki addu'a za a yi ba addu'a za a yi ai haƙuri wannan shi ne babban ɗan ko lafiya ta bayan lafiya hmm? ta bayan

ana da ko na ga mutanen na ga su can cikin a kai ciyawa da suka yi wani kai a wani zuba da yake an yi ruwa to shi ne kuma wata za ta ne ana lafiya ya jimamu alhamdulillah ha ka zo mana kai lamuna lamuna Maul? Ba ku da zo daga zo daga zo daga. Zauna ɗan. Suma. Wato abin da ya sa na ce zan zo dela. To. Dela! Idan ban manta ba ina ganin in dai ko a lissafi na ne na manta ina ganin gaba ɗaya da gama ta kabar ina ji zaki samu kamar kwana ashirin da wani abu a sama har yau wata guda kenan kaji wata ɗaya kenan to a gaskiya yadda mutane suke bayani mutane fa suna fitowa ana magana aure don auren ki kan shi ne mafi ala a wajen mu ba zai yiwu a auren nan ya ce zai tare a nan gidan mm, mm, mm, marayu ba waɗannan marayu ne suke da gida ba zai yi ba saboda haka idan dai har Allah sa aka yi sai ki samu wuri ki wuce tare can gidansa ko ya samu maki wani guri daban wannan zaman ku ne daban saboda gidan marayu amma shawarar da na hango gidan nan a sa shi koda a kasuwa a saida a raba wa yaran nan kuɗi wanda zai kama sana'a ya kama wanda zai yi wani abu yayye ina ganin shine a ala akan wannan matsala ni duk shawarar da ka bayar aini ita da ita zan yi amfani to sai a sai da gida an baba ina da shawara in ran ku bane baki wace irin shawara ce manya na magana kana saka baki a sha dai wadda me aka ce su zo washin gidanki ne a wani faɗa ban faɗa magana kan ni shawara ta kar a tsere gidan nan saboda baban ko ta je ma ai za ta danin gidan in ce ko kin ji kin ce da kai magana ki ɗauki mahimmancin magana shi da shi za mu yi magana ki ce za ki fushi yana zaton cewa za ki aure ne za ki kashe ki dawo ba abin da ke nufi kenan ba kuruciya ce gida dai gida ne nasu na gado kuma ke ce uwarsu duk inda ta je ta dawo ai nan ɗin ne dai Allah ya maka albarka waye mai zama a gidan za ku zauna a'a to makarantar ta kafa ni baba na haƙura da karatun na zan taimakawa wa usman da ke ni kuma nan ci gaba da sana'ar mahaifina yau sana'ar mahaifinka sana'ar noma yanzu sana'ar noma ya isa ka rike kanka ka rike dan uwa ka haka ce za ka rike ni dela ki man shiru yi man shiru kin ga wannan yara kin ga wannan yara ko bayan rai ya ki ce na gaya mai? Allah shi ya san abin da ya aci amin usman ya ci gaba da karatu shi ya ci gaba da sana'ar babansa Allah shi ne mai badawa Allah ya muku albarka Allah saka da alheri Usman babu wani abu na ji daɗi da ka fahimci wannan don haka da Allah kai hakuri da ni babu yawa sai kuma na kama ziyara makaranta ya je fa ka ban dubu ɗaya babu komai kun ban taimake ka ba zan taimaka na gode eh, na gode ba komai Allah saka da alheri an gaya maka haka mantawa da abin alheri ni ne baba yana nan la ah. Baba ne kuwa baba barka dai barka dai baba barka dai alau. yi alau. na gaji ya ku dai ya jiki da jiki ya warware da ya warware eh, eh, yi ya kaji wato daman abin da yake tafi da mu ba eh. wato mm, mutumin ne ɗauko ni saboda na zo na yi godiya akan irin abin arzikin da aka yi mai eh saboda na ga wannan ya min bayani cewa wannan aure mm. ba tsawala ba eh da kanti da sadaki ba abin da aka mm, nema Allah saka eh, da kuma akwai matsala guda daya kamar ta me ko kuwa tariyar bance ba za a yi ba amma kuma akwai wani yaro ya ci ya yi jarabawa eh. to ya faɗi to kuma shine ya sake koma sai ya sake jaraba baba bar wannan magana ai sai in kunya ni in aure mace ban kyautata wa yan uwanta ba nake ci da kartin banza ba ba. kayan makaranta ma ni zan masa ya zo kawai su tare ba komai wallahi kenan na gode eh, ai ba kai na aka fara zama na ba ai kenan babu kai da babu dalili to Allah ya kai mu gobe ta tare yawa yawa yawa to eh, madalla babu ba komai madalla madalla madalla madalla madalla DJ? Na'am. Haba DJ. Abu mai kau da kai ne? Wallahi ban gan ka ba. <laughs> Na sauki na dauka ko kin gane shi sai ki kau da kanki. Ba. Na. Ai inuwar kama ma na hango ta zan mata ladabi bare kuma kai. Kai kin fara zolaya take ko? Wallahi ba zolaya ba ce. Yaushe shi ka yanzu a same ki dan mu tattauna? Nisan da ka zaɓa. A ga mu da Allah. wallahi da san ka zaba to zan zo da yau da magaraban nan to Allah ya kawo ka kuma kan zantar da wani ha ba dai <laughs> ni ya kasa mana rasa me zan ce na amana tambayar ki nake takalmi na sau ciki zan fita baya nan gurin kuwa bayan kyau kyaure? Na daɗe ban sa shi ba, na duba ban gan shi ba. Wannan aikin da kike yi delu, ba shi gajiya da. A'a, ina dan cire mai dan wanda bai bushe ba dan dafa mana dimbiri. Amma dai kin kyauta. <laughs> Wallahi malam ni dai gaskiya yaron nan. <laughs> Ai wallo. Eh, gaskiya ina ganin abin nan nashi kan ba dama. Ka duba dai ka ga yadda ya ɗauki kanin nan nashi. Usman yadda ya rike shi <laughs> komai masa ike yi ni ma ka ga dai irin yadda ike min yaro dan karami da shi hmm? yo ke dela da kike uwarsa balle ni da ba ni na haife shi ba yaro yadda ike min ko uban da ya haife shi da iya abin da zai masa gaskiya ga ladabi ga biyayya ga taimako tun yana yaro ga kuma yadda yake wa kanan nan nasa ba gajiyawa yaron nan idan duka haka yara suke ai da ba a rasa zumunci ba a cikin juna gaskiya gaskiya kuwa lawani ah. kun dawo ya karatun dai kuna yi sosai ko eh. ana yi karatu ko to wato abin da nake so in gaya miki zan fita in je masallaci in dawo to yan lokacin sallah yayi to idan na dawo zan tambaye ku abin da aka karanta muku wace bai kamata in ka tura yaron ka makaranta ka bar shi sakaka ba ka tambayi a gida ba kana jin me yake ciki a ina dan ta tambayar su ni ma malam dan ilimin uwa ake shi ma ilimin yaya ne a gida a dinga bibiya musu amma duk da haka ina da zan zan jin me suka yi haka ne sai na dawo to madalla yawa abincin ku yana daki maza ku je ku ka aje allan sai ku je ku ci ko barka da aiki Kishi da rana haka gona? Wallahi abinci na kawo maka. Abinci? Eh. Suna gode. Madalla na gode. Tunda kai ka ki zuwa gidanmu, me zan iya yin wahala komai dan ga na faranta maka rai. Allah sarki dan Allah ke haƙuri wallahi ayyuka su kai mun yawa shi ya sa Allah ya kawo sauƙin aiki amma amma Allah da yau da dare zan zo to sai ka zo to na gode zan koma to kwanan fa wai zai dauka zan turo Umar izo to shi ya karba sai kai mu sai an ji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 eh to wannan amma kamar zama nawa da kai ka gani kai fahimta ka daban fahimta ta daban fahimtar liban daban eh, zai amfani ba ka ba eh. Allah ina son ka minti da to excuse me da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 pain gajiya. Yaya damuna bana? ya banya yi To madalla. Wallahi kuwa. Madalla abu ya yi kyau. Wato wata muhimmiyar magana ce da To Allah sa lafiya. A ah, lafiya To madalla. Wato na taho sai mahaifin DJ wato malam idi. To idi mahauci? Ya eh, kwarai kwashi. to shi ne sai mun magana eh ya kamata in turo manya to saboda na daɗe gaskiya ina zuwa gun yarsa eh sai wannan kamata ce manya sun shigo ciki eh gaskiya ne shi ne tukuran zuwa ai abin yayi kyau na ji daɗin wannan labarin kuwa na yi farin ciki kwarai Allah kuma ya sanya alheri na gode ba laifi an gode kana dai santa ta tana son ka yarinya to alhamdulillah Allah mun gode maka ai yana da kyau dijango da Allah ta fita fa sosai ai kuma duk zancen fita kuma ya tashi ai to na dai maka dai bayani zance za ni so nake da na daga fuska mm, mm, takalmin nan ga fuska ta amma ka yi zaman kura ko a zaman damusa a dalan za ka yi min aiki kai min kaji abin da nake so ka gane takalmin gaba ba zai taba karko ba kaushin kafa ka shine yake lalata takalmin za ka rinka sayan mai laushi silifa ka rinka amma da zarar ka sayi takalmi da zarar ya lalace dan shaidan ina ne kai a a a a kana dirza mun kana dirza mun wannan abin naka ba kana dirza mun kana dirza mun na zuwa Dijango, sai ka ce wanda za a sha ni? Dijango sha na za ka yi? Ina zuwa wani irin sha ne? Idan zance ka ce so ka ce, in har ni ban yi shainin ba, a yi zancen ba za ka zanta ba. Eh, haka ne, haka ne Dijango. Eh. yes. Yaya, Dijango? Fine and good. So, sai wannan. Sai wannan. wannan fatarsa fatarsa wannan eh. fatarsa ta ta abin nan sai an yi gyara sai an yi mai kai karfa kai mun rauni a kama zuwa da Allah kai ina ina ai ba garin ka baka ba aka shani a tsaya a a a wa za ka yi dinki ni wanke min takalmi kawai na ce kai lala ka zaba na san wallahi wallahi jango kana bata mu bar mu bar mu bar min dai bar mu bar mu dai ka wanke mun kafa ɗaya ka bar mun kafa ɗaya to ba ni kuɗi na to ai kafa ɗaya ka wanke min ba ɗaya to sai ai yaya sai kawai ka gane kai Allah Allah kuwa kai dan manzo Allah kuwa Allah, Allah. shege ko kai zaman shaga mu ne ashe ka sani eh na sani ashe shege da ya haka zance ka fito ras darkwai kamar irin zuba shai zuba shushai nan akai ba a abu kamar tafarya ba ida ba ida baya haka ba wancan nan izan dan uwan naka yake mm. dango eh? kullum za ka zo waje ba za ka yi sallama ba sai kawai ka faɗo mutum ka zaka kanin kun ba wajen sallama ba ne sai sai ka ban kuɗin tafi maza maza maza dan Allah in sauri ka saka ban kuɗin tafiya zan yi to da da ba sauri ba nan wannan layi ne kan bi layi in faɗa shi layin mararaba mararaba eh. ta masallaci ko ta ina ta masallaci maza maza dan Allah tafiya zan ban kuɗin in sauri ina zuwa da Allah ka je sauna ba sauna za a biyo ni na saka in sauri kaje ji abin da ya faru to haka ne wallahi ka kike jira wata DJ dije Na'am. Ki zo babanki na kira. Dama haka labarin yake? To ai sai fasama da shiri.

kirki dai kirkin ta dai ya kai ce bi ta haɗi kenan ha ba Allah taimaka amin ai abun abun sun haɗu mm, alhamdulillah dattawa ne mm, to ni zan tashi fita to dana ba ɗaya zan yi ba to na rahman rahim ba ba yanzu na nan sai Allah Allah ba da sa'a famu sannu Allah ba da sa'a kin ai addu'a muke ta yi je kike je ki yau ya baba na ya awal ne a shi ne awal ba ya kama wa'annan wallahi tallahi kuma amma baka kinan sa yazo mun gaisa ba inda suke mana magana mu mu zo mu dan gaisa ko ba kai yawa ka kida ka san wallahi problem biki ne zai wallahi tallahi biki wallahi duk da biki ne zai kaga me kawo wallahi dan complex ne ba mun haɗi ni ne na yi ni zan yi ruko zan sami kin wahala ne to in ba muka kakkara fartanya ba wa zan wa ka tuna fa ne rana na farko da zaka fara fita aiki haka ne gaskiya ne wai ni ma yanzu da wurwurin nan zaka fita ne da Allah dije kenan kina fa kwana bakwai ban kewaye gonan nan ba ai ya kamata ce sai ka ko na gode Allah ya sa. Sai ka dawo. Sai ka dawo. ka je garin kallo ka ci tuntuɓe in dai tunanin ki ne ba komai lafiya. Me ya same ta? Ba ta da lafiya ta akan kirawo. To ki ka gani zuwa. laraba zai ruwa in sha Assalamu alaikum. sha magani ko? akwai wani da babanku ya kawo na jika. Na sha. wannan yatin wata ce mutum asibiti dama ina tsayen na aiki shi ne sai na jijiri ya kama ni ne na yanke jiki faɗi kuma sai na ji ƙirji na yana ta ciwo Allah wuce amma gaskiya asibiti za mu tafi ayyau na asibiti kana fama da kanka asibiti kati sai an saya kudin magani komai sai an saya babu komai kamar shi kawai akwai dan ajiya da nake yi ina wanda yaron ya kamata a ce bara mu je da shi sai ka kawo kudin nisa na na shirya sai mutu basu kuɗi to Allah maka albarka Allah maka albarka kai mata ruwa kai mata ina gajiya ta su to sauran ina gajiya sannan zuwa na ina Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alo sallama? Lale lale da babban mai gida kai ne kai kake tafe? Bara da ko maka tabarma. To. Hmm, hmm. Lalle wannan angon na kana jin daɗin wannan makarantar sai haske kake ƙarawa? Allah ku. Sanda zuwa. Sannu gida. Ah! Yana nan kuwa? Ango an sha hanya. Yana nan? Ya tafi gona. Ya je gona? Amma yanzu ya dago? Sannan ku. Allah, bari an kawo maka ruwa. amma sai na ga girman wannan nan da nan sai na ga hatta abin nan har sai ka wancan kiwo ango ango an sha ganci alaikum. Ah, da zuwa. kada ci zuwa kenan da shi ba da a ba na ya makaranta lafiya da ku lafiya da da mun ka san jaraba mu ta kusa sati mai zuwa za mu fara to shine ka san in ba biya kudin jaraba ba ba za su bari mu mutum ya tsaya zana ba shine nace to gara yanzu mu faɗa da wuri don a sani ikon Allah in eh. kakin kai sai dai kudaden waje na ne daga can asibitin ke na kawa likita asibiti mm. kwana biyu ne babu ta rashin lafiya babu ta lafiya eh, amma ta samu sauki daman ciwon kirji ne da jiri ina gona aka kira wani ta asibiti yanzu tana gida tana gida ta samu sauki alhamdulillah to abin da za a yi sai yaushe za ka koma ko kamar jibi ne masu yi inda an samu kai ta shi kenan wa'annan tumakan nawa su zan kwashe gaba daya sai an kai kasuwa a sai da eh, na gode na gode bari ma nuna ma takardar a ba shi usman kai mai da hankali kai karatu kai ka irin kanina kai ke ganin ijidadi. karatunka farin ciki na ne don allah kaka biya yara marasa tarbiyya don allah allah ma albarka shiga karatu ne lafiya ne? Wallahi. Ya kai kwana biyu, shiru ban ganka ba. Wallahi, san abin da ya faru. Me faru? kin san baba ta ce ba ta da lafiya wallahi. Wallahi Ya jike na ta yanzu. Alhamdulillah da sauki. Sauki wallahi. ta lafiya. Wallahi mamaki kika mani. Kamar yaya? irin kawai sai na ji kira daga sama kawai ke ke fa nake tunani a zuciya ko kuma ne ce ina tunanin ka bukaje kuma kin san duk da haka ina dawa sai da na siyo miki wata tsara ba abba usman kai da ka je duban mara lafiya ga yanzu ina zaki je zan je to shi kenan kafin ki je hotel mu je dauko miki tsara ba ta ko kina ma azida suna cewa ba za ka dawo ba bani shaida amma ciro guda shida in

abin nufi bakin gane koko in baki ɗaiɗai ne domin ki bani amsa ta jiro ke zaɓe a fuska ke na ke dubi da za a zo abin zaɓe ke zana ce cikin murna ciro mm, mm, mm, Me dan hasken nan fa to To nake wannan ko eh za mu je mu dan hoto ne yau kai wallahi ba nan da abin da ariya ma kai sai za mu je mu dau hoto ha ba mallan sai ka ce wasu yan yara ai hoto sai yara ba sai mutuna ba mutuna da ni ma dai sai da nace tsohai mai hoto mun malam kar malam kyauta yace za a dauke mu yayi zai sai a dauke mu nace haba malam Musa don Allah ka kyale ni amma ne tunda ya ce haka kada ya ce na ki to wannan yaro Awwalu hmm. irin kokarinsa wajen aikin gona hmm. da irin taimakon da yake wa dan uwansa wajen karatu wannan yaro wannan yaro Allah ya saka masa irin mutane waɗansu fa ba su san ba ne ya haife shi ba eh, gaya mun suke suna cewa yaron nan naka ƙoƙarin da yake yi aini wannan yaro wannan yaro ina tsammanin hakika ba a kare da dauka ba to ai baka sani ba mala dama shi wannan yara tun da farko dama ka san da yake shi gaskiya ba zai yi karatu ba mm. zai taimaka wa usman ya yi karatun nan shi isa to ka gani duk da haka ai irin kokarin da ike yi din walla duk wannan abin da ka gani a gurin kuma haifinka ya samu mm-hmm. kuma da tarbiyyar kike kanki ke ma ba a banza ba ai kina kokari dubi irin tarbiyyar da kike waya rana duk da ba ke kika haife su ba ai ina ganin irin abin da kike sai dai godiya ba abin da zan miki sai godiya da ni eh, ai baka sani ba ai da da da dukiya mm. ba a musu mugunta kin rike min marayu baka san wanda zaka mora ba haka ne yanzu ba gashi ba shi wancan yaron yana nan jama'a ne suke morarsa suna gashi gashi suna ta shi masa albarka alhamdulillah na yi matuƙar farin ciki baka bani kunya ba sakamakon jaraba ya yi kyau yaya ai kai ma ka san ba zan ba kunya ba duk irin wahalhalun da kai ba dare ba rana ko da yaushe sutura ne littattafai kuɗin makaranta kuɗin jaraba a baya ai kai ma ka san dole tsaya mai da hankali kai ma ka san ah, to kuma yanzu me abin abin yi eh. sai ya kawai sai in fara aiki aiki san ba mu aiki ko in fara yi kaga in na fara jan gini tun daga nan gaba ɗaya dangan nan wallahi ya yi wallahi shi gini doguwa to kafin a tafi neman aiki dai a shafira na ganin ya kamata hmm. kai tashi mu tafi hmm? tashi mu tafi ya ce tashi mu tafi gidan ciyaman da Allah da annabi me me dalla aje zo mu je gun ciyaman Gwada ya naga an ta. ce ka zo mu je da Allah da Annabi in mun dawo a ka shafi ran. Ga Allah zo mu je. <laughs> Kai dai karan mai gida ka fi son dai ka shafi ran nan. <laughs> Bar na ajiye maka. Allah ka raba mu da yan baka billahi lazi kai amin to inda gaske kake bakin iyaye bakin iyaye wallahi ni dai tsaya ba maganan bakin iyaye ba bismillah ina ta ma zancan nan mai gida na zancan batan matsa in zauna ni eh, nan ma ya ishe ta gun markate to ni ba ma wannan bane a gabana ai a nan gidan aka saye ka gane matsala ta babban matsala ta wallahi a gidan nan ka gani dai an saci takalmin nan shekaran jiya jiya kai ba siya min kake ba an sake zuwa na siyo wani an sake ɗauke mun to gidan nan ni abin da na yi tunani ko tsuntsu baya gifta ta saman eh, gidan harabar gidan nan eh. ba barinsa kake da masifa da bala'i ba mai shiga amma na rasa barawan takalmi na to dai na kwana kwana ki fito fili ki ce ibro ka ta min takalmi kawai amma ba ba ba ba ba ba ba wani zancen wani kwana-kwana Gobarin gaya maka na ma fasa na daina cewa mai gida. ibro kai ya sace min takalmi. Ibro kai ne barawan takalmi na kawai. takalmi. Allah ya tsina takalmi. Allah ya tsina takalmi. Kai ban ba. Kai ban ma ma magana ba sai ni. Ban maka ba na ce sai ni. Ban ni da kyau. Ba ka da kyau. Wala ban da kyau. Ai ka san inda ba ka da kyau. Wallahi. Ni ba inda ba ka tije ni ba ne. Kaifi ne ni kowa wuce ta gaba na sai na yanke. Amma wallahi kazami ne ni wajen rigima. Ban da wa kin gannan. Bari bari bari wallahi bari bari. Wannan kada hannun ni ba su yautai ba ne. To. ba gayyan na ayyan bane arna iri ni ce warki daidai gindin kan ka daura ah. wallahi wandan karfe ne ni ga ka sa ni ka kasa zama ba zama ba tsuguno kuma takalmi na ne dole ka biya ni wallahi sai ka ga ka daina mun sa kananan sace sace wallahi kananan sace sace ni dai ga kananan sace sace a gidan nan da mun na gaji da shi kuma ma ta ce daga awa ne ni ne ke miki kai ne ni ne na ke miki sata kai ne ko yau ga barawo ne ke miki sata barawo ne mana ni ne barawo a ah, hafata bayram kin san barawo wallahi kin san barawo ga barawo ko oh, kin kin wadan dariya kin wadan dariya na yi mar ka kiran ga da sata ah, ta ta gafara gafara annamimiya wa ina ganin ka rusa shi ruwa kun satar wa aka doke shi jiya yana nan a kwance to ai wannan ma ruda sa kai ke oh, kitse kitse ya hango wallahi kitse ya hango ba ma ji yawan kwaɗayi ko ah, banza ni kokari na take sai dai a ce yana ji da shaftara shaftara kafa da da kai kaman ba zawarin tururuwa yawa kanin ki a yakin zan kanin ki fage wajen kwalama ba a bar shi baya ba wan shi ya kai kansa shi ya kai kansa kashin yana kanshi sai ta ya tsuguna a gurin to usman Allah ya yi za ka fara aiki da Allah ina so ka nutsu ka mai da hankali wajen nan da aka kai ka wajen na hakkin mutane kowanne ka bashi hakkinsa daidai barbaro kar ka kuskura wani yanzu amfani da kai ka kauce hanya cin hanci da rashawa don da hakkin wani ba na ka ne. kuma ka tuna inda kake aiki al'ummar jiharku al'ummar yankinku gaba ɗaya haƙƙinsu yana kanka don haka don allah ka nutsu ka mai da hankali kuma duk sanda za ka fita ka dinga yin addu'a ubangiji allah ya kare ta da shar masu shar allah ya taimaka na gode sauran ka je ofis din ka tsaya kuma kana masa shiriri ta da bula za zan zo sa a zane ka to bari zai ga kin ga wannan dakin na ba wallahi kar da kwana biyu to ba shi dai na faɗa ba yo me ni aka ce maka ina tsoron kishiya ai ba na gudun kishiya ta zo kowa da halinsa zai zauna kuma kowace yan ta zo ma ni za ta fara samu hey ina ne kira sallah mun je mu sallah to ina bara tashi ne sallah bismillah To, Usman, sai Allah godiya da Allah ya kawo mu wannan rana na yau gashi har ka samu aikin yi. To gargaɗi na da kai a nan gun, ka riƙe gaskiya da riƙon amana. daga duk inda kake daga gun aikinka ne da gurin jama'a duk wanda za ka yi hurɗa da su ka tsaya da gaskiya kana ji ko kuma ka riƙe zumunci kamar yadda kuka taso da kai da ɗan wannan naka ka riƙe zumunci fiye da yadda ake zato a san zumunci ba ba abu ne na wasa ba ba babu daman ni Allah na tuba wannan aikin ma a dalilin wa zan ce na samu tunda dai ya awar shi ne ya tsaya min makaranta na da kuma ai <laughs> ba yadda zan ce fa zan manta da shi ai yanzu aikin da samu farin ciki nake yadda ni ma min ni ma saka masa da alheri insha Allah to dan kaji ana cewa babban wa uba ne dan yanzu tamkan mahaifinka yake yawwa gaskiya dan haka a rike gaskiya a rike gaskiya nagode hmm. me jidda na amara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 ta zo ne wallahi yanzu nan na dawo yanzu da zan an zo lafiya a lafiya kalau ya so rabu a suna nan lafiya wallahi alhamdulillah eh, shi ke ma a je ce ce wallahi damun wanda wata magana ce ma ke tafa da ni wallahi to Allah sa alheri eh, alheri ne sosai sosai wallahi abin farin ciki ne wallahi baban rabu ne ce to da takadduna wallahi zai sama min wani aiki babba wallahi a nan cikin binnin wallahi <laughs> eh. to wannan abin farin ciki ne kam kuma ya kamata mu taya kamar nan <laughs> to amma usman abin da nake so gane eh. halin dan adam nake tsoro a'a wallahi sai cikin sati daya kuma ba wai ni ne ce ya samu shine dai kawai yayi niyya wallahi yace kawai in ka takardun nan da na cikin ko sati daya ba za a yi ba zai samu mu aiki in fara aiki in ba wani abu <laughs> ba ta baban rabi nake ba to ka tuna ka taso a ƙauye ka yi karatu a ƙauye irin al'adunmu na ƙauye ya za ki da su abin ya ai ko da ma ina birnin dai na san ni dai a nan nake kuma komai ma zan je in haɗu da su dai ai ba zan ɗauki wai irin yadda suke al'adun su birnin can tunda dai ni ma a nan na taso ai ko da yaushe na san ina tare da su ya ba wani abu Allah eh. tabbatar da alheri eh, amin amin tabbatar da alheri eh, amin amin ba ku wallahi shine dama abin farin cikin da ke tabbata ba ku yawa ba ku abin da nake so da kai mhm. takalmi za ka ban dan kwatano yawwa wanda ba ha'inci mata ta zan kaiwa amarya na yi sabuwa dau akwai abun a wajen ka ni bana baki ne ba zan ka kama na magani ah, sai na tuni ka taba siyan murya sama akwai kudi ban da kudi zan zo wajen ka ne ai na san halin ka ne komai naka a baki hmm. kace ni gano min shi a ta a na shi ma yayi daidai sai dai kuma mai kamar nan ta ka bani ba fari i baka ce ai ma baki duk gidan baki kenan ka rama kenan ungo a ka je ko ka je zo dai zo zo an karu wani abu da Allah to ni za ka koya irin wannan na fi sani na san komai to ni ma dan kwata na baya wuce 80 na sani to in Allah ya isa ba shauran Allah hadda ladan jiya amma ni na yi ragin da alkur'an kuwa in ka ki kuma baka da shi ni ma mace na samu kamar su ɗaya da wannan shi isa nake so in sai mata je ka

Eh, alhaji abdulsalam ba alhaji abdulsalam eh, kama ah, ne ah, ah, na gode eh, wallahi dan Allah in ka je ka gaida shi dan Allah ka ce insha Allah gobe gobe zan zo ya sarabi harafi nan kalam gashi ka sha rana wallahi idan ka ci abinci alhamdulillah dan Allah alhamdulillah wallahi kan akan abin hawa nake shi ke nan bari rafin ma da sai ta yin kama na kiya na ce a eh ni ba zan iya tsayawa <laughs> rabu da wahala ne eh. Allah eh. ga shi ka kuma wallahi na wahala a a ba ba wani ba wani Allah na ai ni ne da godiya ko ni gaskiya ba wani abu ne yake daure yaya za a yi a ce mutum yana cikin birnin ƙauyen nan wai a ce wai ya koma birni wai ya tafi zai ce can yi aiki baba ba wani abu bane wannan ai koma kan kama riga koma mun fatan mu da shine Allah ubangiji ya sanya alheri a cikin wannan abun da albarka baba ni dai gani na shi dai duk dai abin da zan yi dai ko menene fa in fa ba da cewa an samu albarka fa da gida fa duk abin da zan je ne fa shirme ne ko kuma duk abin da zan yi ba zan ga yadda nake so dole ne daga gida sai an samu albarka shine in zan je can neman in ga amfanin gaskiya ne ni ba wai tafiya ce ai take ma damuna ba eh. yadda za ka tafi ɗin nan ka ban mu ga ɗan uwanka kuna tare a ce ka tsallake ka tafi ni shine kawai abin da ya fi damuna ba wani abu ba abin da za mu ce sai dai kawai ce Allah ya maka albarka Allah ya bada sa'a kuma abin da za ka yi ka dinga kula ka gani yanzu dai wajen bangaren harkar taki na ji an ce za ka koma eh, wajen ba da taki ko eh, ka gani ga ka daidai kan je dan uwanka sana'ar ta kenan eh to dan kuma ni bangaren saboda haka babu wani abu na gode ina taya ka murna saboda wannan kamfani ya dauke ka aiki ah, saboda haka sai ka yi ƙoƙari ranar litinin ka je ah, domin ka ga md din nuna maka e insha Allah wannan litinin <laughs> don su nuna maka aikin da za ka yi su kuma nuna maka gidan da suka baka eh, don su suna ba ma'aikatansu gidaje ba kamar sauran kamfanoni ba ne ah. to abinda nake so da kai usman don allah ka kula ka tsara aikinka kada in ji an ce kayi wani abu wanda ya saba gaskiya da rikon amana su ne karka yi yarinta kusa da ha'inci kar karka aje zuciyarka a ka riƙe aikinka tsakani da Allah kai ma Allah zai azurta ka ka zama wani a nan gaba ba wani abu ke kai mutum gaba ba dukkan amana da tsare gaskiya ka gane abinda nake nufi Allah ya taimako magana ku kuma kai da wannan yarinya tunda yanzu hankali ya kwanta an samu abin yi idan ka natsu ka kinsa Ku ubangiji dai Allah ƙara daidaita tsakanin ku sai ku kai bayani domin musan lokacin da za a yi Thank you. ta shiga bismillahir rahmanir rahim ta zo ta kawo min abinci in ci ta shiga ɗaki ta zamanta hajara hajara haba amarya na'am mai gida san da zuwa ya haƙuri na ta aikace aikace ne a ciki san da zuwa ana shafa-shafan ni to mai gidan ban yi shafa shafa na bayyaka oh. ka ba mai zan yi ni duk wani shafe-shafe da zaki wallahi na riga na siya na biya ko ba haka ba? to ainihin ba ki shafa hodar ba ma wallahi na fi kaunar ki haka to na gode ne gida na gode amarsu ta ango amarsu ta ango to yanzu ni dole gode miki domin an ce mangwani ya zama dole har raina yin ya ɓaci na shigo na ganki kin ci kwalliya kin shafa hoda sai in ji farin ciki na ji daɗi shi ne gari ba na saba ba da mata haka za su ringa yau mazajen su biyayya da ba a samu yar wuta ba mai gida na gode wallahi na ji daɗin wannan ale miki albarka hajara ale miki albarka to yanzu babban bayani nawa shine akan maganar abinci kin san ni tunda Allah ya haɗa ni zaman aure da ke za ka tashi da dokoki na babban doka lamba 1 wacce a kanta zan iya tashin hankali in kin ga na shigo wannan mazurai yunwa ce amma da an kawo abinci na kuma shine lagona a Allah ya kiyaye tsakanina da kai ba tashin hankali mai gida sai zaman lafiya to tun da Allah ya haɗa mu zaman aure da ke cikin gare na ya ɓaci maza matso da abinci yunwa ce kawai ba wani abu ba ai ba komai mai gida ba na da yunwa ba komai wallahi mm. dama na zuba maka naka musamman na ajiye maka mm. in ban zuba mai gida abinci ba wa zan zubawa bari in kira dan auta sai ka maka naka ko dan mm. auta dan auta na'am zo mana bai dade da yaye ba kenan ai shi ne dan karamin yaro ne to Allah sarki shekarun nasa sun kai nawa ni eh, wallahi ku dinga girki ku dinga girka ka dan ne wannan din ma bai yi ba dan auta ina abincin nan da na zuba nan kwano na ajiye wanda na ajiye wa mai gida ne na mutu na gama wannan a gida na ai jaraba ne daga masifin duniya ina wallahi na ɗauka irin mutanen nan ne da ke ƙaurin mun ba ta mudawa yanzu wannan na abincin wannan kwanon me zai mun wallahi wannan ba ta mudan ba a gidana ba

haka ne kuma ba riga sai da tebur kina ji fa kashe ni zai ya tsalle ya dira kai na ya zama rasha da dan Allah ka dan saurare ni saurare ki dan Allah dan annabi kai hakuri eh kaga ko a gidanmu ma hakuri muke da shi haka ne iyayenmu ma hakuri suke yi da shi wallahi gaya maka gaskiya ko a gidanmu in dai muka daura tukunya eh. abinci ma wallahi ta kafin in shinkafa ce kafin ma ta tsotsa ruwa Assalamu alaikum. Wala wani. Wala awal. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya gona. Lafiya kalau. Allah. Da ba da nake tunsuwa sun da za in same ka. Lafiya dai? A ah, lafiya kalau da daga bunni nake. To to to. Wallahi fa. Wajen Usman? Eh wajen Allah sarki. Wallahi tallahi. Wato akwai sako kenan. Eh, akwai sako Allahu akbar. akwai sako. Kace kokarin takin nan ne dai. Ah, ba shi bane. Eh? Wallahi ba shi bane. Ah, ya aiko ne dangane da magana aurensa. Wanda in Allah ya yarda ranar Juma'an nan ma za a daura auren shi amma ya ce in gaya maka kafin nan da ranar juma in Allah da zai maka ma bayani da kansa aure eh wannan shine abin da ya ce ma iyali to to shikenan a mal wani ya kai shiru ne kana cikin waɗannan zari ko hmm. lafiya ba komai ba komai abin da dai kamar akwai al'ajabi a ciki ta ba wani abu to to na gode to masha Allah ba komai to shi ba sabo a ce muna gaishe su Allah ya masha Allah insha Allah yawa madalla madalla sai ku fito daga gona sai muka haɗu da halilu yake gamin cire gaban ne yake usman ne ya aiko shi wai wa gamin ɗaurin aurensa ba zai wuce nan da sati biyu ba usman usman dai naka ina da usman da ya wuce wannan ne mai gida ya kamata a binciki lamarin nan da kyau bana jin bana jin Usman yaro mai ladabi da biyayya zai aikata wannan wannan abin da din ba tare da yayi shawara da kai ba DJ ke da mutumin ne amma mun haɗa kuɗi za mu aiki abdu gobe ya je birni in allah ya kai mu zan jan an shi kuɗin ni in ce zan siyo takin abin nan sai in je in ji ya gaskiyar abin yake hmm? eto eh zuwa da kan ma zai amfani don saboda za a samu gaskiyar labari amma ni dai gaskiya ban yadda dai usman zai haka ba gaskiya gara dai abin cika bari in ka maka fara ina magana fara fara ma ba za ka samu ka dan kwarba ba ga ruwa ka sha rashin ruwa ko An zo lafiya? Kuna nan kalau? Ya aiki? alhamdulillah. na Nace gara ma da Allah ya sa ka zo. Dama muna ta neman ma'aika cewa mu ji yaya mun ji wani labari um, halilu ya zo ya gaya wannan yaron cewa ai wa za a daura maka aure ranar eh ba kwarai hake ne ina hmm? turo shi sai kuma Allah ya sa kuma na samu lokaci ma ya ce to bari in zo da gaske ne abu yanzu saboda Allah eh, ne Usman anya ku baka shaye shaye abin nan na wani abin ne ya faru ah, baka ma san abin da ya faru ba yanzu Usman za ka yi aure ko ba ka da kowa a duniyan nan ai ba za ka rasa dai a cikin dai iri-irin danginmu ka rasa wanda za ka zo ka gaya ba balle ina nan da raina a cikin wallahi babu abin ne wallahi dan abin ne ya zo ba shiri wallahi dan ni kaina ban san abin zai haka a gurguje ba haka wallahi a gurguje ya zo maka kawai ka tashi ka shirya za ka yi auren ka mu muna nan da ranmu ba za ka zo ka gaya min cewa za ka yi auren nan tallafa maka ba ko ai maka wani abu a ciki haba usman ba haka bane ba wallahi abu oh, la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don mutane na yi kokarin Allah ka mu zamanin da yara wallahi ba haka bane ba ban taba tunanin abin da yi haka abin da DJ sai abin yi balle zamani kai jama'a anya usman wallahi babu abin da ya zo ba shiri wallahi ni kaina abin da ya kawai ganin sa ne a yamma a yi hakuri na yi kuskure da gaskiya ta nan bangaren insha Allah ba za a sake maimaita wannan abin na din ba Allah shi kenan ni da yanzu ba abin da zan ce maka dan ni ba zan maka baki ba amma wallahi ina son gaya maka Usman ka kiyaye duniya ka kiyaye duniya Usman insha Allah ba za a sake maimaita wannan Allah ya da ba hakuri hakan ba za a sake maimaita wannan wallahi kuskure amma Allah ya daga bari zai samu ya awwace in ga mata eh, ga wannan shi a dan bari zai samu ya awwace yanzu Assalamu alaikum. Na gajiya. Na gajiya. wallahi na zo ne dama in gaya ma zancen aure na dan da wajen ka zan je kuma gashi Allah ya kawo ka wallahi zan gaya ma cewa daurin aure na ka ya matsu ai duka duka mm. da ake ba mu da abin da zamu ce dai sai dai mu fatan addu'a mm. fatan alheri amma gaskiya ni dai ban ji daɗi ba har yadda aurenka ya taso wallahi ayyuka ne suka yi yawa don nasu in zo kuma dai yanzu ma dai dauriya ne kawai dai na dan zo wallahi saboda abubuwa ne ka san yadda abin yake ba kamar nan bane wallahi to sai kuma mu san su a waliyanka ba wani aminin babar rabu ne mm. eh. don an riga an shirya komai tun a can komai da komai to abin da nake so Mm. ka dinga tuna a koyaushe shine ne da baba take gaya mana waiwaye don tafiya ƙwarai ina da tunda ka ce saura sati ɗaya mm. Allah da za mu zo ba ma sai ka zo ba saboda ka san komai riga mun gama a can so ina ganin zuwan naka kawai kamar wani dan bata lokaci ne kawai ka yi zaman ka kawai ba wani abu komai mun gama sai an gama sai yawa idan kai mun haka ji tsanani ba zan kauce ba rabinin ka salati kuma haifin fati har da halin wanda ya bi su bai zabe ba banki ya kama kuma ni kina birge don da hare manzo ba su yi aibo ba kwakin ya tunani don kwakin ɗauri ne ai sani kin tara can zuga ki na kewa wai daga gaske kake yi a'a zolayar ki nake yi lallaba na take jarraba ga masoyi mai saba wa ake Oh, nothing makes you, see the rain. amarsu ta ango ko da kime ma amarsu ta ango amarsu ta kawai Allah da lantin da ka fita na jikina ko ta ba daɗi ba na jin daɗi dale ke to hmm. kuɗi nake gani wallahi ofis ɗinmu ne suka haɗa mu suka ce ga ɗan dai rage wahala dai na bikinmu duk wannan eh, dubu tamanin gaskiya wani babu da mutum sai mace Allah ya saka mu amin amin faduwa ta zo ta zo daidai da sama eh da ma magana sarka an ce maka ta wannan ta riga ta so to mm. har na kai matan ma kana fita ta aiko yara eh. wai a bada cikin dubu ashirin ah, ke dauki shiga da su sauran ciki dubu tamanin ne ba ciki yanzu dubu ashirin <laughs> na da ta ma wani magana to sai ki dauko ma abin da kika shirya ba yadda ba yi ba aka abinci wajen zai jina shiga da sauran ina gunyi da shiga da su wannan bai kawo na akwai nan ma bai kawo ka ce kawo ne bai kawo ba an bari in je in kama ka abinci sai in magana duk ka samu mace aka ce kana da mace ko da ke barin shiru kan ta jiki bana a wani ba wani abu ne sa aka turo ka nan asibitin da asibitin garin illa rashin wadatacin kayan aiki don haka muna da bukatar ayyo matar ka tiyata domin muna da bukatar a yi wa matarka tiyata domin muna da bukatar a cire ɗan da ke cikinta da haka za ka ajiye naira dubu ashirin likita ina nan ga dubu ashirin da ya a taimaka zuwa Allah balawar wannan doka ce ta wannan asibitin da haka ya cin abin da iya maka kenan da haka duk yadda za ka yi ya kamata ka kokarta ko kashi biyu ne bisa uku na kudin ka ajiye in yaso an gama sai ka cika raka ba Ali, na san da ban jan da. Na gode. shi asibiti eh likita ya ce sai na kawo biyu bisa uku eh na ne kuɗin kusan dubu ashirin ne amma ne nan dubu uku gara don Allah taimaka mu ko zancen dubu goma sha biyu ne idan na sai da amfanin gona sai an kawo rabi rabi ya san da zuwa wallahi ya ne wai an kwantar da dijiya asibiti wallahi an kwantar da ita to shine ya yake son wai dubu goma sha biyu wallahi yi kasan wallahi ba kuɗi ne saboda kasan kwanan na aka yi bikin na agama inda a ce akwai kasan zan baka dan Allah ka taimaka mu ko da rance ne ka samu dan Allah ka cece ni Usman wallahi yi babu inda a ce akwai eh, kuma kasan banda haka ma nan wajen ba wanda zai baka rance yan kawai ku kuna da haɗin kai amma nan birni kafin mutum ya baka eh, eh, abin nan yana yana da wahala ka gani amma ga wannan kai kudin wannan a ka karba da yaya